sunana Mina Umar an haife ni Ghana amma iyaye na asalin su yan Niger ne kuma na da families nan Nigeria um, na yi school Accra na kare school na kuma na yi aure na da yara biyu yaushe ne kika yi aure na yi aure 2011 to ya aka kika shiga ita masana'antar Kannywood audition ne aka zo Ghana shi na je audition after the audition aka kira ni wai an bani matsayin Fatima kafin wani lokacin mai kike kafin lokacin dukkan na business na ne hmm. ban taba movie ba hmm. first time Bayan kika ji labarin za a yi. Abiya na ta kira ni ta gaya min. Ba mu gane a biya ba. <laughs> kawata eh. <laughs> kawata sai kika je mm-hmm. to da kika je ya abin ya kasance zuwan ma da na ba audition ya kai ni ba na je um, na escort ta ne na roke yin yi rake ta ke sai da na je ta ce mini why not in play part mm. sai na try mm. to yaya mu labarin mijinki a wannan lokacin mijina he was okay da na gaya mishi he was okay and he was happy for me murna ma ya taimaki bai ji komi ba yeah bai ji komi ba he was happy scripting ma da aka turo min shi ke karanta min da komi. to ya ku ta ci gaba da kasancewa bayan da aka ce kin yi nasara da ake daga cikin fim din nan da shi mai gidan naki no more <laughs> normal tun da aka aiko min da script shi nawa yake karanta min kuma shi ke encourage na most of times shi ya taɓa yin fim ɗin ne bai taɓa ba mm, to wajen wai zirga-zirga kin ga yanayin fim za a iya aiki da daddare ko da yamma ga ɗawainiyar gida ya kike iya haɗawa um, most of times in dai na wurin aiki in dai yayi shi ke duban yara na kare kuma ya zai doke su normal mm. ya kika ya al'umma suka karɓe ki um, sufa dai na kaman kowa dai na sona, kowa kuma na encourage na mu a Najeriya wasu na nuna kyama haka ga wanda suke yin fim ya abin yake a Ghana Ghana dai noma ne wanda ke fim da wanda ke business duk ana gan shi kamar abu ɗaya ne kawai ne ke ba wani kyama da kika fuskanta ko kyara a sam to amma yan uwanki da suke nan Najeriya fa da Niger mhm. ya suka ji da suka zo maganin ki a talabijin suna jin daɗi suna turo mini cewa ganina, suna duban gaskiya ce so su rika jin daɗi kawai suke yi hmm. to akwai rawar da kika taka a shi wannan shiri naku na fataki na fito matsayin fatima hmm. wace ce fatima a fataki fatima mace ne da take da farin jini kuma ta sha wuya kuma cikin farin jinin ya ba ta wahala kuma ta zo dai tana cikin wahala cikin soyayya da komai sai ya miki ta yana kwashewa Ahmed na da mata can Najeriya da dai aure ta ya zo yana min karya ai na fadi gara da ke gani da sauri mom Ahmed shi ne rayuwana tun jiya nake kokarin cire shi cikin zuciyana amma ji nake kamar raina nake cirewa Ka kasancewa shi Fatake shine shirin ki na farko da kika fito a ciki. Akwai kalubalen da kika fuskanta yayin daukar sa? Ban sha wani wahala ba. Wahala dai da na sha ne shine zuwa na nan da yake ban saba ba da zuwa na Niger. Ban saba ba. Kenan yayin daukar shirin kun bar Ghana. Kun zo nan Najeriya kun kuma je Niger. Farkon zuwa mu Niger ne. Sannan muka zo nan Najeriya. To kuna tafiya ne da mai gidanki in za a irin wannan tafiye tafiyan ko kuwa? A'a, ni kawai nake zuwa. To ya alaƙa tsakaninki da su 'yan kaniyo tun da shiri ne da haɗa 'yan jaruman masana'antar daga ƙasashe da dama kamar wanda suka zo daga nan Najeriya. Oh, su kare ni da su ba wani problem kawai dai normal we are okay. To a zuwanki na Najeriya akwai wani sauyi da kika gani? <laughs> Da kin taɓa zuwa Najeriya? Ban taɓa zuwa first time. Eh, to da kika zo ya kika ga Najeriya? Um, normal dai kawai bambancin ne kawai um, <laughs> abincin ne kawai ne manyan naci eh, me bambancin abincin <laughs> abincin kawai bayan na ci abincin su. Ba ki cin abincin mu na Najeriya. Mm. Menene bai miki ba? Kamar jiya haka an kawo wai masa da miya. Ban san shi ba kuma ban taba cin ba. Ki me kika fiye so? Eh. Na fi son sakwara da miya da tuwo da miya. Misali yanzu da kika zo Najeriya ya mutane suka ganki tunda an ga ganki a talabijin. Um, gaskiya suka gani mutane sun gane ki koko oya oh, sun gane ni tun lagos tun da na sauko kano kuma tun airport kuma an gane me ake cewa da ke suna kawai ake kira fatima ana so ya yi picture da ita mutane sun tsaga ki suna ɗaukar hoto da ke eh to amma ke me yake son ki cimma a haka fim a na ne um, matakai ya ɗaukaka ni kuma ya bani more chances kina so ki samu ƙarin damammaki eh. to kina so ki ma nan gaba ki dinga shirya fina-finan ne ko kin fi so ki dinga fitowa iya jaruma ah, zuwa gaba insha Allah dan fito da nawa kuma amma to ki waye mai gidanki a fim din <laughs> waye ne mai gidana eh ai su ana duba, isa in wurin ya kai za a ga mai gidana yanzu kin ɓoye mai gidanki kenan <laughs> ba ki so a san wane ne uban gidanki a fim to a can gane ɗin. kamar sun da fina-finan najeriya suna da tasiri ya kuwa ga wannan fim ɗin da aka cewa ga naku yan ƙasa sun fito a ciki mutane na jin daɗin shi sosai mutane sun ji daɗin da aka mix ghana da nigeria so suna yin kamar um, ghana kuma yana improve yanzu to ke zuwa yanzu akwai wata riba da ke ganin kin kirga sanadiyar shiga fim din eh na samu nasara ta me da me tunda ai da ba wanda ya san ni haka amma yanzu yanzu kuma inda na je duka fatima ake kira na so na samu improvement amma ba ki da wani wai godfather haka a godfather na miji ne. eh yanzu ga ki a Najeriya labarin ƴaƴanki suna nan lafiya la suna wayan kan wani hmm. kan wanke take wani da su eh na to misali akwai wani abu da ya dore miki kai haka fim ɗin da kika zo nan da kika ya manta da yadda kuka fim a can Ghana da yake ban saba yin fim Ghana ba so ban san wannan ba su waɗanda suke kullum suna kallon fatima a tv wai sun ganki kun yi hoto waɗanda ba samu ganin ki sun yi hoto ba me za ki faɗa musu <laughs> Allah ya gama mu